kahon shaho Allah ne ya baka ba dan wani ba gari makaho ganan kurma kowa ya gansu ba dai hali ba ku shagalin ku kurma da makaho ku yan uwa ne ba dai baro ba haihuwar ku kan ta yi rana ta yi rana kun je ku birni kurma makaho ga su yau a birni a birni a to ai su biyu ne na ukunsu kuma to na ukunsu nasiru ne nasiru ne na ukunsu kuma nasiru nasiru nasiru mutumin banza ne fa yo ibada ma bai damu da ita ba bai damu da ya bauta wa ubangidansa dole ne Tanunku. Danwa. Nasiru, dama tana nan. Ana ta ana ta neman ka. Ana tare neman ka ba ni mai kai, na tare neman ka na ku nemi kudi. An kawo kata ki. An kawo kata na. Nasiru wanne? Nasirin dai da kake ta ciwo mutum ciwo da baya sallah. Idan ku nemi kudi. Ina nan tun da kai. To. Ila ina nan. <laughs> Allah sarki. Eh, Nasiru kana nan ne? Ci gaba dan munafuka. Au. To kai kadai ne Nasiru? Kai kadai ne Nasiru? Kai. Nasiru na gangare nake ne. Ni ba zan je gangare ba, ba zan je gangare ba. Kare la gabra can. Hmm? Wannan harka harka kace. Hmm. Kace mutuncin mutane ana makaho ne. To ubangiji Allah zai hada ka da daidai da kai. Ba wani. Ni ba zan yi da kai ba. Akai kamata fuska ma? Na tura ana ne ana jiran ka ba na tura. Ba zan yi da kai ba amma Allah da sai ka hadu da daidai da kai. Aikin banza eh. ai. Ka Allah. Ka je ka je aikin ka ka nemi kuɗi. Ka da ka. Wannan me ta ka? Ka da gidan ku. An gida kuka da ka. To ka da ki mai farin keke nan mai taya daban-daban. Gidan bashi kawai. Banza aiki. Tun nan can. ba na yin zuwan ka bane jamun ku kuma mai amfanin ku. Hmm? Ashe na ma da ku za a ci za a ci amana ta. Wani hali? Dole an yi wata rana. Akwai abin da in mutum zan yi bai dace ku ku shiru ba. Wai mai fari ne. Bai dace a ce wayannan suna ji suna gani. Wannan suna gani ba.

ka bari ban dala wallahi uban ka ƙara faɗa sai na ga uban da ya ɗaure mata gindi tana ina a zato wani kaga wai in aure ka ma in je in haifi makaho ko kurma ko mata hakura kenan ka ai matsa matsa matsa matsa a a ba a a ku wani

ta gudo min da canji tun daga kasuwa Fala Musa na'am yanzu kai ne ka biyo yarinya tun daga kasuwa akan canjin naira biyar eh naira biyar ta gudu ta tawo min da ita wallahi to duk ba ku samu canjin ba a can sai da aka zo nan gida To ba canji ne kawai dai da Allah karɓo min biyar ita goma ce nan ai wacce ka baya ce ai ko eh ita ce ita ce to je ka an bar ma biyar din ka ah, ce da ba za a samu canji a a Allah ai haka Allah je ka mayan kuɗi Allahu akbar ba ko komai nagode na gode mayan kuɗi je kadan Allah a ayo mai ta kuɗi Allah na zuba kuɗi mai mai ta kuɗi ai ba gariya bane ai eh ai canji na ni biyu ai na gode da Allah a ce ma mai gida ita kuma ai a ce ina alaji albarka wallahi na na gode yawwa lillahi Yawwa, kina ina? Yawwa. ka fito? Yawwa. Talatin ce. ku auno garin kwaki mhm. gwangwani. Kina jin wannan? Gahirin. A samu kuli-kuli mhm. mai kura-kura sai ku jiƙa garin kwakin. to Allah do annabi karki je ki sa karje yara su shaƙe ki tsiyaye ruwan tsaf kada yara kada gari izo in rika shaƙe yara ki dai samu duki dan da dan ragowar ruwan ruwansa ana dan tsama yawwa da dan kuli kulin na kwadan baka ana ci eh, hakuri ni kuma sai in rike wannan hamsin ce kacal ta rage ba wani abu ba wai ta tukuna wannan naira talatin ita ce za mu sai garin rogo yi mu ci ya ishe mu da ni da yaran to na nawa kike zuwa ba a ƙasa. Tinki ya isa tinkiya ke ce ya ce ke da zaki dinga hambuda ah, kar ka manta da safa fa ruwan koko zalli muka sha ah, to ki ma da Allah kin samu kokon mana dole ruwan nabi babu kosai babu fanke babu komai fa yanzu da rana mu ci garin rogo 30 a ha. ya wani ya samu haka ye kai ma baka yi niyya bane saboda Allah na to yanzu to garin kwakin talatin ba zai ishe ku ba a'a so kike a to dauko daro a ta sa miki a gaba saboda yau ga yau ga kutuma kai hamas hamas hamas ai ta ci haba dole addu'a annabi hankalin ki alƙalin ki dole addu'a annabi yanzu dai tsaya tunda ka dage a haka ba mu kuma wanda zamu zuba siga ko zamu ci ba siga ne shikari wancan na Lagos ɗan gwatan zan dauko in baki gaba ki da a'a ah! kai ka san shi ni ban san shi ba ban san waye gwata ba ban san shi ba to ba sai a jika miki a ciki ba tunda shi kike so ke da ake neman dan tsamu tsamun nan da kike ji da gani shi ke sa baki ka dade ka daɗe duk abin da ka saka baki kana jin daɗin sa amma in ka cika cin abu mai shikari gaba ɗaya sallace bakin ike wallahi abin ci ko da matsi ma baka jin daɗin sa to ko cikin menene inda dai kake kai kuɗin je ka ci gaba da kaiwa to inda nake kai kudin a tsine mai karya ala tu tu tu ala tu wugewa mai karya ala ɗebewa mai karya idan dai in dai ina kai in dai ina kai kudin wani gurin je ka na san inda kake kai kudin za kuma su fito za ta gare muku kai da ita ne wallahi yau ka zo gidan me yunwa ce a cikin gidan ba wani abu ba Abadu Dama ku ne kuka zo guri na? Azatu Hansatu. Wa ke sallama? Ni na ka kira ki Hansatu. Saboda dan Allah ki gama ban ki ansatu ya wura mai ke. sai na san ki Hansatu da ban da kuɗi. Me zai kai ni auren kurma in je murya ta ta dashe a banza? Kai kan kuma ganin ka kofar gidan nan. Ah, na gode Hansatu, na gode da kawai da Nan nan ka kawo mu. Kai bari manzo Allah. ka kawo mu. Ashe nan. nan ashe nan nan ka kawo mu gidan yan marasa tarbiya ga kalan yan marasa tarbiya dogon banza sha sha sha mara ido lafiya lau baba kan mi ke baba ni nake sa hartatu kai lan gabratan mu ba ku isa mu sun kuya muku ba ba a haifi wanda za mu gani da fari ba in dai bai gan mu da shi ba to kai yaushe ka gani ma bare har ka san fari ko ka san baki amma fari kansa ɗaya ce kuma sunansa ɗaya ne to ka je ka samu uban nan naka mayan kuɗi mai ubanka mai lukudi, zumbulu kakan wata, ka ce masa su ne mara tarbiya shi shi ne make sai ki gaya wannan tsohon na kaya daban-daban to ni ma bari na gaya maka ni ma bari na gaya maka kai da kake da rainin hankali kai kuma sai ka je ka nuna mana bolan kuɗi tunda kai baka so kai ba ka so nuna mana bolan a gode baba shi sa kai ka baba na tura baban na na kai ga mai ido Na gode baba. Aikin banza aikin. Daga ba dai kana bata malamin albura abubuwa na. Yanzu kai kullum gani ga ka tsakar gida zai yiwu da Allah ka dashi ka dan waje mana. Ta waje ko ka je ga bakin ciki. Ka fita man ga jama'a kofar gida abokananka da kowa. Kana zuwa dandalin nan wallahi bakin ciki ne zai kashe ka. Kana zaune baka da ko sisi. Za ka ga wani ya fito da naira ɗari ya canza. Ya sai gyaɗai murza abarsa kana ji kana gani wal za mu zuba da da da ta ka ta buga da buga Assalamu alaikum Assalamu alaikum Baba ta kai daga wayan na sai duhama kai da ka tire wuya da ka tire wuya da ka tire wuya da ba ba ai fitinan ne ne wallahi Allah ya san hikimar da ya sa ya dode masa idanu to fitin to bin to waya ce fa an ce masa abin ne. to in banda abin nan wai da waya yake so haka yake zai kai bugu da sanda a hannun shi da da duka zai kai baba baba baba la galli za ta ga galli ba dai kuwa ta ce baban magan kutiri ma magan kutiri ni ai mayan kudi kai da babu nan babu kurma babu babu wa ya gaya maka ni wa ga maka na wannan wani al'amari ne ba wuri wuri maganar ake yi ni inda ya shiga ya fita zancen kenan kuma ina ba shi labari sannan kai kuma kana magana yana kallon bakinka ni ma na sani wannan kurman ba kurma ne irin wanda kowa ya sani ba kurma ne mai fahimta na mu kurman baiwa Allah ce ai kai wa tsoma bakinka to naji idan an ce muku ni mayan kuɗi ne shi wanda ya gaya muku ce ni mayan kuɗi sai ku tambaye shi shi mayan eh, mayan mayan menene ai kowa da irin maitar da Allah ya dora masa dugar da kwala fata kai ba ba ma ma kuɗi ne ba ban azun ma kuɗi ne gaba da gaba da to shi mayan me duk wanda ya gaya muku mayan me yake eh hakan yana nufin kenan mu nemi kuɗi kuma ta halin ya ne ƙwarai kuwa ba ku ji an ce gado girman Allah ba ai gado gado ne ƙato ah, baba ƙato ne ƙato ne ba gado gado ne baba eh baba ba eh, eh, eh, eh gado nan kashin ku kun gaje ni gado shine girman ah, Allah baba ba ka ka ba mama ta ta mu mama mama to ku je ku nemo kuɗi kuɗi kuɗi ku tara ku tara ni ma kuma baban ku in rika alhaji a ni dai ban yarda ba ban amince ba kai kai kana ji ku nemi kudin ku halak halal ku. halal ku kuɗi kuɗi halak ku yadda haram mu kama haramun eh tsara ka yi wace kama haram sha sha sha to ki rika faɗin abin da yaran nan kin san fai da ke kai ku nemi kuɗi kuɗi gumi haram gumi ku tara kuɗi ku tara kuɗi ba komai. Za mu tara eh, ba ba tura ba ba mu tura baro ba. Eh? Ba tura baro. Eh to in ka tura baro baro kaga tura baro. Allah la ilaha illallah. Wani kwasa na makaho. Na Muhammadin Rasulillah. Sallallahu alaihi wa sallama. maina kwarai ba kaka ba a gaida na ki kakar dole Allah ji kan dire ba mota ina tausan dire ba mota ni kai ya mahaukaci wanda bai san me maka to kai dun hama ni ne a gaban ka ni ne a gaba can a a zaka Allah sarki kai kai kai kai akwai mutum a bayin nan akwai mutum a bayin nan to shi mutum ni da ba gani nake ba baba me zan gani wanda zai daga min hankali to in kai ba gani na cikin bai gani ne to ma ma sai in ruba idan shi waye waye ciki ne wai to kai shan banza dan baka idan ne barka ji to shi tsiraici kai kanka ma haramun ne ga tsiraicin ka balanta so kake ka jawo ka jawo na ciki mm, mm, mm, aikata haram to wai waye ma a ciki ne baba dan iyanka bakuwa ce do Allah do annabi haka ake bakunta ba a sanar da yan gari ba ta sanar kai ne dai kai la ila kai a jabutan zan jefa ga takalmi a jabutan hmm? baba ina cikin wani hali baba hmm? ni ni baba ban san ma me nake ji ba ma ni wa kace ta duka ne kasa Allah Allah nake wai wa kace ne ni na san ma me yake damuna an ciwo an je an yi ciye ciye can in kai ba Isiya. Eh! Muryan wa na ji kamar Isiyaku. Isiyaku. Ijabu. Ijabu. Shi ma kai shi aka yi. Shi ma da aka ce. Aka ce ƙauye garin sukari shi ma ya ce kai na aka. Yi ai ba daɗin zama ne. Katako. Eh, na tako. Tabbas na tako. je Sani, ya gajiya, ya haƙurin zaman gari. Sai ka ce ma kai kai noma ba. Wallahi Allah. Kan bala'i. Gaba kula ko? Ai birni na je, eh. na samu kuɗi, na sai mota, na sai gida, na je maka so biyar. So biyar? So biyar. Kuma ah. za ka ji in gaya muku, kai zaman garin nan ba ku bane ba ku zo birni ku je ku ga yadda ka je birni kudi sai dai su ringa biyo ka da gidan ku a mota ku ti eh mana a mota ta zo ƙarshe zo birni sadisu an gama je ku haɗa kayan ina ku ina ku zo mu tafi birni ni zan samu muku sana'a ma da mazauni an gama an gama da biredi da biredi zaka ringa kullu kana cin bread a nan garin ina ya ku ya ku je ku zan shiga gari ya ku Allah ya sa mu da shi Allah ya sa mu da shi amin amin yadda ake cikin magana isiyan ku kai tselan uwa ya ku in sun yaku kayi tselan a kai mu je dandalin nan mu dawo ai an gama kai mu je muna tare tun da ya zo da inda muke saya ya nemo mu Tiago! To, sarakan magana, ina jin ku. Allah ya shirya min ‘ya'yan nan denawa. Jininka jininka ne dai. Wani zance kuke tafi da shi? ta ake min akwai zance, akwai zance. baka gano ba ta ba dan ɗaya ce mun gaji da zaman garin nan saboda haka za mu bar garin nan to kawai za mu bar garin za mu koma binne lahira lahira za mu koma ciki za mu koma yawon ƙauye ya kashe ku da me me aka yi muku a ƙauyen ba ta kula muku gaya mun kun san ni ba ni da hakurin jiya ɗau mataki wallahi kawai ba dati kawai kawai ba dati wai ku tafi binni ku je ku yi me wa zai kai ku binnin ta yaya za ku tafi birnin kuna da hankali kuwa ba ba dadi duk ku da wayar ba ku ti ba wala ka haife ka kai bulbul kai fari kai abin nan haka ana can za mu je mu nemi kuɗi da masu kuɗi nan ku zaman wahala aiki a garin nan kai din magana sai ka ka ce ka tsai kai ka tsai da hankalin ka ka ji ni binni nan kai babu mai zuwa salisu sani babu mai zuwa binni babu mai zuwa ban yadda ban amince ba ƙauye mai taimako ba kai mana ba ba ana aka haife ku ba ta abin da kuka karta ku zama garda ga kina to mun tuba yau za mu yi wankan tsarki ko ya eh, ya wa da mu gudu da mu gudu yau za mu je ku kogi mu wanka kogi ba za mu tafi za mu tafi maliya mi wanka na ce maliya za mu tafi mi wanka ah, ka duka zo ka da mai doka da doka da mai doka wallahi na rade ka hmm? kai kai sani salisu babu inda kai ka saurare ni babu inda za ku je kuna nan mutuwa bacci dunan girma nan buhun gidan ku a ƙauye nake nufi ba za ku binni ba kanwar uba ku ci abin nan ko kuma kanwar uba ku ko shi arrahu ne shi kira ku ai ya ce zai kai arrahu da ce ba za ku je binni gurin arrahu ba da izini na ba za ku ba da kuɗin ki babu kuɗin ki ya kare babu nan ta rike kuɗin ta kuɗin ta ta rike mu mu tafi daga nan ya ta da abin abokin ma abokin mu da ta ya wani rata shi kenan a sai da kasa abin ni yake da abin da ya kun alaru to da kai da alrahutsin gaba ina danna muku abin da yanzu na wallahi baba muka dai birni dan turo miki mota daga birni ta dubu kauye mm. dan kai turo jirgi daga taudiya ya zo da kiki ya tafi ke taudiya mm. shikenan ma eh. shikenan eh haka fa to ba za ku je ba in dai ina rayu ba za ku binni ba haka kawai mu ba kauye muka girma aka fi muka tashi muka girma muka yi bindim da mu ba wata kauye gwajin binnin sa wata kauye za ta ga ma ba hede ya wuna za ku je ba ya wuce ba ya wuce baki ya wuce baki ki ba ba ya wuce baki ki ba ba ina ga zan fita domin so nake yau yau in allah ya yarda cikin hakuncin ubangiji sai mun sa cikin makwabta wani sai yayi mara domin allah da sai an tada hayaki a gidan nan eh za mu ci ɓuyi yayi allah ya yarda allah ya bada sa'a to abin abin abin zai na dawo a malam na'am kai ta daɗi kake a gidan nan maganar yaran da tafiyar su binni baka ce komai ba ake son ji ni na gaya maki in dantani ne ni fa na yarda na amince su shiga duniya inna wa su aga ƙasa na mayar waciya su wata ya su nemo ɗan abin da za a sanya a bakin salati to a'a ke sau iyaka san yaya kin ce ke ba so su zauna sai a zauna a haihuwar guzuma. Eh, amma ya ka lura da lura suke ciki ko kafi kowa sanin halin da suke ciki a cikinsu idan sun je birnin waye zai lura da wani waye zai ta da wani ha ta tera to shi Allah ba ya san hikimar da ya ba su ba daya gare gare daya kuma sai dai kawai dan dai bihin ne da baya cewa daya kuma yana ne shi su din eh ai su kai dan ba ka shiga birnin nan ne ba kina gani ke barin gaya miki a bariki akwai wannan gaba ɗaya haka Allah ya shi a dunkule ba fuskar wani ba ya murguɗe sama ma kawai rana kaɗai Allah ya ba shi ikon gani amma yana nan cikin randa bawo gurin jujjuya motocin nan yana nema gurin Allah kuma Allah yana bashi ko da mago da Allah ma wannan yana gani in ma an miƙa wa makahon ne in an ce a kawo canji in za a cuce shi kurman yana gani ya fusgo masa abinsa da ƙarfi da yaji man kyakkin za kina ta abin ana ta gaya miki ki bar yara su je su nemo gurin Allah ki ya zaki ta zai tunda abin da kike ganawa kenan to shi kenan ni dai gaskiya ba a san raina ba wallahi ban amince ba kuma dan dai kana nuna kai uba ne kafi ni karfi a kansu sani makaho mai tambarwar kokon da lafiya shi ya yawwa to to to to kai kai ne mai ido Eh, biyu eh, ba dakata ngo to kar ku tsaya ku tafiya ku birnin kai ina zuwa to Allah to annabka ji kuna ji maman ku ba ta nan ta tafi ta mutu ta tafi ta mutu ta fita ba ta gida ku maza maza kafin ta dawo ku yi nisa ku je bariki bariki don Allah kai kai ne mai kunne kana ji na dan Allah dan annabi ka ƙara ga dan uwanka hmm. kar ku kula matsiyaci ku bi masu arziki Allah ya taimake ku daga mun gani mu kwata kala wanda ba daga mun gani mu kwata kudi mota in an samu ina so duk abin da Allah da ya hore baba kana ton mu kana ton mu baba na jin ka baba yawa don Allah don annabi kai ka rike dan uwanka don Allah don annabi eh kai kuma baya da ido babu ka rika kulawa da shi nan eh, eh, kula da shi nan eh, kula da shi amma yana ta abinci ce ci tukuna eh muje dan kula da shi maza ka baba kana san mu dan tulo ma mota ba ba. mota Allah Allah ya fa yawa ku maza maza yawa to alhamdulillah Allah Allah Allah ya tsare Allah ida da ku lafiya Allah Allah Allah ya tsare Allah ida da ku lafiya eh Allah isa an tafi a sa'a eh ita kuma wannan sai mu ga mu ji ƙaryarki abin nan ƙaryar bana so bana so kai amma amma in dai aka yi mana haka ke da ba kawai ba ni daɗi ba ba kawai gaba ta wuya ta yawa mama ji ta kashe ba Baban Dalladi! Barka da Baban Dalladi! Barka da Baban Dalladi! ne ɗan gari da bako ya san ba din gida ba. sani makaho ai tafiya ta nan gaban ka ba guntuwa ba sani makaho hanyar garin ku dai bila yana ina ne wai mun na na zuwa na bi abin ka kurma makaho kowa ya san ka ba ka san kowa ba kurma da na ban shi ba kada ya ga mutum ya gaje jajaran ya ta na ban shi ba makahon shaho Allah ne ya ba ka ba dan wani ba To a ina ya ce zai tsaya? Ina ya ce zai tsaya? Nan da ya ce zai tsaya nan ne kuma kaga ban gashi ba amma dai ga tawo mota na gani nan ga tawo mota. Ni ma na ji ƙanshin ku. Ba hanya mu tafi. Mu tafi gida mu koma gida. Bunni! Bunni bunni bunni inda ya za mu gan za mu haɗu. Da su dama haɗu a can mu je mu tafi. Kowa ai ba rikice zauren da. almaje ta ce mu alalan gero in baka iya mata me a can ma hanne kinga kwantar da hankalinki ban ga abin faɗa ga hankali akan wannan yaran da suka shiga birni eh ba mu da kowa a birni amma ai wajen Allah suka tafi nema kuma in Allah ya yarda babu wanda zai bata cikinsu rufe mun baki za ka ce mun ba za su bata ba ka taba ganin inda makaho ya shiga gari ba tare ɗan jagora ba a kai dai burinka kawai su je su nemo maka kuɗi ta kowane hali haba malam ka dinga yin tunani mai kyau mana to ni burina su sami kyakkyawar makoma su sami kyakkyawan ƙarshe a rayuwa ba buri na abin duniya ba wallahi bebe bai min ido ba abin duniya yawa to kin ga an zo wajen in dai kyakkyawar rayuwa ce ku kike so masu to wallahi zaki so su shiga birnin saboda dai mu dai a yadda muka kare a nan kin san mu kare a kyakkyawar rayuwa ki jibe ni ki jibe ki saboda Allah da Annabi akwai wanda zai kalli wani cikin mu ya ga cewa yana burge mu babu yaran nan ko in suka shiga birnin nan dan abin nan da ake ci ke bari ki ji sai dan ma baki san birnin bane a ƙauyen nan ne fa muke halin haulaki amma su a birnin nan ne zaki ga mutum alhaji alhaji isai abinci shinkafa da miya dage-dage za a sa masa kuma a gefe. ya rika ɗiba yana ɗan yayyafawa kaɗan saboda shi matsi ya ishe shi ya gama huda shi yana gama cinye shinkafa da zaki ga tashi ya bar ragowar wannan miyar shin yanzu yaran nan tun da ke ɗayan da idansa in ya ga irin wannan da ɗan lemon jefi ba zai iya tashi ya ɗauko musu ba su samu su sai ɗan musu ɗan burodi da za su riƙa dankwala ya ke in suka da za ki gane su amma zai ke kiza kina abin nan haka haka haka ake kyakkyawar rayuwa kuma ni kawai tun da abin ya zama haka zan tafi birnin in je insha Allahu in je in ga halin da 'ya'yana suke ciki domin hankali na ba a kwance ike ba ina to barki ji wallahi in dai baki isa ba daidai da kofanin nan gurin ba za ki tafi kin ji na gaya miki kuma muddin kika taka kika fita daga gidan nan da niyyar ci to to to za a haihuwar guzuma kenan eh za a haihuwar guzuma a kwance uwa kwance ki tafi birni gurin wa wa kika sani a birni kina takawa da jididan na kofar gida in dai da sunan bin ne wallahi tallahi a auren ki ta tsinki in dai ni ne ji na gaya miki in kuma kin ce a ki taka mu gani gaskiya gaskiya ba kai mun adalci ba wallahi ba kai mun adalci ba waye zai taimaki wani makahon ne zai taimaki kurman ko ko a kurman ne zai taimaki makahon kowa na ta kansa sani makaho mai tambarowar kokon da lafiya shi ya suwa tafiyar kurma da makaho in da arziki ta yi da Nike. Nike. Zo wajen masu abinci. Mun zo shago abinci. Salamu alaikum. Sannun ku ne. Allah ya kawo mu. Aji a sannu da abinci. Sannu, sannu da abinci. Sanajiya. Yawa. Yawa sanajiya. Na'am. daga can muke eh tuwo muna son abinci shinkafa eh muna da shinkafa hajiya da mai da mai kuke na shi muna da shinkafa da miya akwai shinkafa da wake akwai tuwon shinkafa akwai da fadika shinkafa dai za ba mu hajiya shi dai na zai ci shinkafa ya ci shinkafa ni kuwa ban yi daɗe wanda zan fara tarawa ciki na gajiya ba ina na saba zama mun tuwo to tuwa mara shida Mara shida. Shida? Na ce shida kina jaddadawa kina mamaki. Yo ina. Hajji an dauki kansa. Hajji ya rabu da shi. Sani makaho mai tambarowar kokon da lafiya shi ya suwa. Tafiyar kurma da makaho in dai da arziki ta yi daidai. Sani makaho mai tambarowar tsari. tambarori sani makaho mai tambarori sani makaho mai tambarori sani makaho ne ɗan gari da bako ya san shi ba din gida ba sani makaho ai tafiya tana nan gaban ka ba guntuwa ba sani makaho hanyar garin ku dai bi na ta ba dai rago ba tafi abin ka kurma makaho kowa ya san ka baka san kowa ba kurma da makaho zan koya wa rayuwata can abin da ban sama da shi ba ba dai mun balo kawai mun zo muna haduwa da to sai dai da bambancin miya da kawai dama in kina ya canza ai dole na wani kida ake nan ana kira nan ne kina in ya canza eh, ganga ga eh la la ta ta ma ni na tuntu wannan ba da haka ba na so shinkafa buhun shinkafa ai haihuwa ka kai da ita sai kai ta ci da man kai mai wacce ne sai kai ta ci da man mai wacce ne da yawa aka kai ba ka to ba ma fiye cin alwan abubuwa da yawa ai ba a nan take kuma an danne wa da ni kai ya ce tana nan ai kai baka san ciwon kanka gabe ne gabe ne kai kana mun wasa da abin da nake so ko arziki ta yi daidai sani makaho mai tambarori wani makaho kana ba ko ya san shi ba da gida ba sani ai tafiya tana nan gaban ka ba guntuwa ba sani makaho hanyar garin ku dai bi na ta ba dai rago ba tafi abin ka kurma makaho kowa ya san ka ba ka san kowa ba kurma da makaho kurma da makaho ice da makaraho makahon shaho Allah ne ya baka ba dan wani ba gari makaho ganin kurma ko ya gani sabari hali ba kurma da makaho ko yan uwa ne ba dai baro ba haihuwar ku ta yi rana ta yi rana wani kurma makaho ga su yau a birni na zuwa na zuwa na na ya so tafiyar kurma da makaho in dai da arziki na kake Yes, sir. da Ko ya ja ja ja, birni kunya to ya yi daɗi. Kun gode za mu tafi. A kai tsaya. Ai ba ku bani kuɗin ba. Hajiya kuma ai sai dai mu miki fatan alkhairi. Abin ba mu ci da nama ba, ba mu da ko sai su yau muka shigo garin Ya ba ku ci da nama ba, na zuba muku da nama ba. Guda nawa na sa muku? Malmala biyu ce. Guda biyu, guda shida dai? Oh, a kin gane. To a cikin shida ya haka nama ya fito. To ai bani kuɗi na. Hajiya dai a takaice dai wallahi ba za mu ba da kuɗin nan ba duk abin da zaki kuma sai dai ki. Ba za ku bani ba. To yayi dadi hajiya. Yalla mai. Na? Yalla bai. Fito ga ga sun ci sun ci tuwo za su gudu. Sani kai ta kira mana zo mu kullum wanka. Mu kai. Na yi karo na gini. Ba gini ne. A'udhu billahi. Ke faɗin mutuwa ka girma, ya ilashil ashibani, hankali da yawan bayani. ‘Yan uwa sun ka tambaye ni, na yi bayani na bisani. Malam gyara kan ne ka ba ka rawa ba burki. Ka ba Allah sarki. Ai kaɗo. Ba ka rawa ba burki. Hanyar garin ku dai bi na ta ba dai ba. Tafi abin ka kurma maka kowa ya san ka ba ka san kowa ba. Kurma da maka. Yanzu ɗan uwa dan girman Allah. Ya dace abin da kai mun ka kaɗe na a banza a ka. haɓa malam tun daga nan sha nake she maka ba ka rarrawa ba burki amma malam ka kika masa sai da ka sana buge ka kai ka rawa ce ba ka nake ni kuma ido ne ga baki ɗaya ba ni da to kai in abun ka ni na san kai maka hone ni ma da kyar na hau kan keken na aka dora ni yanzu ban san yadda zan yi baiwa ban san wanda zai dora ni in koma gida ba. Sai ka zo ka kai na. Ina kai ka asibiti ba da shekaru na zan biya. yanzu ban san yadda zan yi ba haka kawai ka shushe ni kawai ma ka shushe kai ma ka shan ba zan ban maka yiwa na ba dan dauka na yin tafi sani makaho mai tambarar kokon da lafiya shi ya suwa tafiyar kurma da makaho in dai da arziki ta yi daidai sani makaho mai tambarar tsare makaho tambarori sani makaho mai tambarori sani makaho mai tambarori sani makaho ne ɗan gari da bako ya san shi ba din gida ba tafiyar kurma da makaho in dai da arziki ta yi daidai sani makaho mai tambarori sani makaho mai tambarori birni birni an ce birni a koda ta zaman birni wahala ba za ya baka abinci ka ci ba ya baka ruwa ka sha ba amma birni wala yadda kike labalaku ala gari ya kuwa da kuwa birni guda ma haka take gaba ɗaya birni zan mutu ba yunwa yunwa gaba ɗaya yunwa za ta kai ni hmm? yunwa da Allah ta ka kai ni wajen canja ni ko na samu sauki kamar ya haka kurin ka ganna hanya ka tare ni ka ce kai ka gurin yan sanda. Kai wata sanda ba komai ban ta abinci ba ga birni wala. To ai me laifi ake kai gurin yan sanda ka zo ba kai komai ba kai ba bara ba. A ni ban biyo layi ba ban biyo layi ba. Yunwa ne ke ji za ta kai ni ba yunwa ban ci komai ba. Kai wata yan sanda su rufe ni. A ba damuwa zan kai ka. Zan kai ka. Malam za ka dafa da ni. Ka dafa da ni. kar wa ya sanda a irin ku duk mun san inda ake kai ku kawai ku wani baro garin ku wani ɗaya a dai bakin ka da kai ni ba eh a ina na kai ka baki na ya ka mutu wallahi dan nan local gamman ma ba ta iya rike na hakuri aka aka kai ni federal matsuwa kai dahiwa gidan ma kaifan mu je to wai sanda sa su ba ba su la ilahi al'arshi bani hankali da yawan bayani 'yan uwa suka tambaye ni na bayani na misali gyara ba zai kamar kashe ba tun kana yaro a tsumma ake faɗin mutuwa ka girma kai rashi nan mai gari da uba ka harma na'ibi wayo alama gashi ta zo kanka kai ma a ba mu na a ba mu Allah mace ce ba namiji ba. Sannu ko? Mace ce eh. Ya gida. Alhamdulillah. Ya lamura. Alhamdulillah. Ya yara. Lafiya kalau. Ya za a yi ki taimaka min ki rufan asiri kamar yadda Allah ya rufa miki. Eh, rufa maka asiri kamar ya kenan? Daga jin muryarki kina cikin wadata. wani irin taimako kenan kamar me kenan bani masauki ba ne ni ban san kowa ba ba wanda ya sani kuma ban da uwa ban da uba a garin ga yunwa tana nema ta kai ni to yanzu kai bawan Allah ban san ka ba mm. na tsince ka a hanya mm. a wannan lamari na abin tsoro ka san mutum abin tsoro ne ha kawai sai dauke kan baka masauki gaskiya ne kin san wake ɗaya dama aka ce shi yake ba kaga yanzu mutum ya zama abin tsoro amma mm. abin da nake so da kai taimako ɗaya zan ma akwai inda masakai yan uwanka suke zama alhazai sukan zo haka su taimaka musu to in ba damuwa zan ɗauke ka in kai ka wannan wurin hmm. domin ka ci gaba da samun ila irin wannan kai waye kenan ba zawara da zaka ya yi maka ko eh. to ya maka asiri a rufa an kama uwar amarya da amarya Allah sarki hmm. to sanu bari in rike ma sandar to ina zuwa to biyo ai kwana da to hmm. shikenan bari mu karasa baya zo mu ci to Allah ya kara rufa amin amin Allah ya kara mu je mu je mu je yunwa na ke ji ni ma din ai ba ba da yunwa na ke ji gaba da ni ma ba koshin ne gaba da yunwa na ke ji kaga can daga mutane a tauna gaba da gatana da kwanuka yawa to kaga can zaka ji idan ka je can gurin akwai anazawa dan je maka makalanje ka ji halan gabaru ba za ka je maka ba masu zuwa maka suna zuwa gurin su raba kuɗi kudi a nan kudi in ka kana sama. to ka riga kai arziki da Allah ya sa kana cin alade ma gurin har kudin alade na cin alalla na cin alalla na cin alalla na manta fa he da dutse nake tare na cin alalla eh alade eh can zaka je zaka tarar zaka tarar ana tarar ruwa le za gode sannu sannun ku eh, na gode na baga zan san ba mu talabi gurin ka ko na so a ce a gurin wannan dutsen in samu na biyu saboda can ɗin na jiya ko wani gurgu an ba shi sadakar jaka biyu na ara ina zuwa wallahi ya sa makatan nan ya kallafe ni wallahi sai na bada da kuɗin kuma ni ba sha'awar biyan bashi <laughs> nake ba na ta halak wallahi ni da Allah zai sa ma a ce yau ga motar haramun an kawo a aje a ce haramun ce wallahi ciki zan shiga male male in shiga in kwanta ba in koma inda na fito واحد taimaka mini. Na annaba allazi wahidin. Jama'a taimaka mana sadaka. Wai yau baka je cikin garin bare kai? ni na shiga cikin gari. Ba fara sadakar ba? Ya ba soma ba. Har yanzu dai? Eh har yanzu. Amma kai wallahi. Sai dai zuwa anjima. Allah kai mu. Ma je mu za a yi. Ko anan kin nuna mini ke halin ki na gari ne. Tunda muka taho ba ka ta mutu. kin gani to kar ki fasa taimako kar ki daina kar ki daina alaikum lafiya kalau sannu baba sannu an wani lafiya lafiya kalau baba lafiya kalau lafiya kalau to baba wannan ba Allah na kawo maka shi abokin oh. neman arziki oh. dan haka gashi nan za ku taru ku zauna wuri ɗaya baba to ai ba haka ba tukuna kin ga dai yanzu baki nake zauna ba ko ba gaskiya ba abokin zama ai ba wani abu amma dai ni abin da nake ji masa eh. wannan ba ni kadai bane ba akwai abokanan zaman mu kuma akwai mai zuciyar akwai kuturu Eh. shi wallahi da zaman ba zai kyau ba to ai baba dai hakuri za a yi dan ga ba inda ya kamata in kawo shi in kawo shi na eh dan haka baba na ba ku lafiya kai kuma abin da nake so da kai a nan zan ke kwana ko kuma gida zan ke zuwa to a nan za ka yi kwanciyar ka idan ka ga ba za ka iya ba akwai kasuwa akwai maza akwai mata a wajen duk can suke kwana so in ka ga ba za ka iya ba ka iya tafiya can yin eh, to mata ma duk a can suke kana ji ko to Allah ya taimaka na gode ni ba na yin kowa hasana. Ba hasada aka ce maka ba, abu ne sa akwai mai zafin zuciya ne. To me ya kawo rami in an san babu shi? A shi wani akwai ah? kusuru, akwai kusuru kuma na san shi ba za ku shirya da shi ba. A'a, tuni ma za mu shirya. Ai wayo ma ya san naki. Yanzu ke kowa zo biya kamar kuma sai mu raba da kai. Ya zama wajibinka. Allah ba zai yi ba. To, zan ga ta inda nan zai kashe ba. Inda ka koma, tun da koma za ka inda ka fito. inda ka fito dai kawai ku ba da kawai kake ba to kai ka gaya mun kai ka gaya inda aka daga ka fito kai kai tsalle aka shimfiɗa birnin ba sani ba a to shi kenan ni ba da ba faɗa wallahi birni akwai wahala birni ba abinci gayin ma ɓaranin koma kawai makahon shaho na gane ka na gane ka rawo ne kai kana dora kayana zan na koma kaya barawo ne kai barawo eh, ni ba barawo ba ne ni kana barawo ni ba barawo ba ne ni ba barawo, abinci ban ko ba ce barawo yanzu na zo gari ni kana ni ba barawo ba ga barawo jama'a ni ba barawo barawo ni ba barawo barawo ba sani makaho mai da lafiya shi tafiyar makaho in dai da arziki ta yi daidai sani makaho mai tambarori sani makaho mai tambarori sani makaho mai tambarori sani makaho mai tambarori sani makaho ne ɗan gari da bako ya san shi ba din gida ba sani makaho ai tafiya tana nan gaban ka ba guntuwa ba sani makaho hanyar garin ku dai bi na ta ba dai rago ba tafi abin ka kurma makaho kowa ya san ka baka san kowa ba kurma da makaho kurma da makaho ice da makaraho kahon shaho Allah ne ya baka ba dan wani ba gari makaho ganan kurma kowa ya gansu ba dai hali ba ku shagalin ku kurma da makaho ku yan uwa ne ba dai baro ba haihuwar ku kame ta yi rana ta yi rana kun je ku birni kurma makaho ga su yau a birni a birni أمرني